menene matsayin gado a shari'ance? A gaskiya gado a shari'ance wani tsari ne na mika kadarori ta dalilan mutuwa kenan dukkan abubuwan da mamacin ya bari su ne ake mikawa magada wannan shine gado. Aƙida ma mutum yana da halayya mai rauni kuma kadarori su suna da wata daraja ta ko da yaushe. Dalilin kenan aka yi tsarin gado a yi ƙoƙarin fiddo waɗannan kadarorin mamaci domin su shiga hannun magadansa. wane ne yake iya cin gado? Duk ya danganta da mamacin. Na farko a tantance shari'a da ake aiki da ita ta fuskar gado. A Nijar muna da shari'a ta zamani da ba dole bane take aiki kan harkar gado, kuma muna da shari'ar gargajiya da ake aiwatarwa domin al'adunmu sun ci gaba. Kuma sannan a hankali alƙalan Nijar suna aiwatar da abin da ake kira al'adun musulunci da suke cikin dokokin musulunci. Takardu na cewa bisa misali idan wani ma'aifiya mutu gado na yiwa kai tsaye idan wannan yana da 'ya'ya kadarori ana mika su ne kai tsaye ga waɗannan ɗiya nasa kuma ɗiyansa suna da 'yanci ga gado kamar matarsa ko matansa akwai kuma ma'aifansa su ne ma'aifiya ko ma'aifi na mamacin. Ya ake rabon gado? Kaso yana bambanta kamata a gaicewa matar ko matan auren ya kamata su raba kashi ɗaya cikin takwas na ƙadorin mamacin abin da ke kai idan matan suna da yawa uku ko hudu duk kashi ɗaya ne cikin takwas suke rabawa mahaifa kuma suna raba kashi ɗaya cikin shida kuma rabon ana yin shi ne bayan an biya suka daga nan matar ko matan suna ɗaukar kashi ɗaya cikin takwas mahaifa suna ɗaukar kashi ɗaya cikin shida sauran ana rarraba su ne tsakanin ɗiyansa yara maza suna da kashi ɗaya sannan kuma ɗiya mata suna da rabin kashi na abin da ɗiya maza suka samu ga tsarin raba gado yake ta fuskar musulunci waɗanne ƙorafe-ƙorafe kuke karɓa a kotu Takardun da aka tura gaban kotu su ne yawanci waɗanda ba a yi rabon gado ba mai kyau ko lokacin da wani bai da gado yawanci wani kawu ne da yake ɗaukar niyya kwashe dukiyar alhali akwai magadan. Irin waɗannan takardu ne ake kawo mana akwai wuya malamai su yi kuskure ko kuma alƙalai su kasa wannan lissafin.